Wannan cibiya da ke garin Goza jihar Borno za ta bambanta da cibiyoyin horar da 'yan sandan yau da kullum wanda ake kira Police College a Turanci. Wannan cibiya ce ta daban wacce za a inganta ta domin horar da 'yan sanda na musamman waɗanda za su yaƙi ta'addanci, 'yan fashi da makami, ta da ƙayar baya da sauran munanan laifuka da ke addabar ƙasar. Sanata mai wakiltar Borno ta Kudu Muhammad Alin Dume wanda shi ne ya kawo ƙudurin a zauren majalisar dattawa ya ba da hujjojinsa yana cewa. Sokin da muke ake samu a fannin tsaro ana haɗawa da special forces ne ana musu training na musamman sojoji air force navy duka suna yin haka to maimakon ana yin shi daban-daban sai a haɗa inda za su yi ɗin ko kuma a tura su maimakon kuma ana kai su kasan waje to gara a kawo malaman wanda za su koyar da su su zo su yi train the trainers wannan makarantar da nake so a upgrading mobile training camp ake kiransa da a goza an san shi is famous kuma yau kenan na shekara talatin da takwas da aka kafa ta da nake cewa shine a yi upgrading nashi ya kai ga inda za a basu su budget nasu kuma su su dinga ci gaba da training musamman police. To sai dai ga masanin harkar tsaro Dr. Kabiru Adamu ya bayyana ra'ayinsa akan kafa cibiyar kamar haka. Akwai buƙatar irin wannan sashi amma kuma kar a ɓata yunkurin da ake yi da jawo wa'yansu ababe wa'yanda ba hakkin hukumar 'yan sanda ba ne a ce na yi a kafa su su tsaya a matsayin sashe na kundin bala duk lokacin da ake buƙatar 'yan sanda wa'yanda ke da irin wannan horo za a tura su misali ba tare da ambaci matsalar ta'addanci ba da sauransu. Shi ma kwararre a fannin tsaro Dr. Yahuza Ahmed Getsu yana ganin wannan ihu ne bayan hari. Wannan cibiya ba za ta iya haifarwa da tsarin da ake magana na tsaro ɗa mai ido ba. kuma ba za ta zama mafita ba illa dai kawai za ta zama wata hanya ce ta ƙara samar da aikin yi ga ɗiyan waɗanda suke masu faɗa a ji da masu iko a ƙasa da su da yaransu da sauran 'yan barandansu amma ba wai don a samar da mafita akan matsalar tsaro ba wannan zai zama an maimaita wani abu ne irin wanda aka saba yi na yau da gobe a sauran hukumomi waɗanda aka shayi waɗanda kuma ba su taɓa fidda a'i daga rogo ba. Shi kuwa mai nazari a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar ya ce a nan ɗin ma wata hanya ce na wawuran kuɗi. Dalilin ƙirƙiro wannan ma magana ko kuma kawo wannan ƙuduri ba wani abu bane akwai mutanen da suke da wata muradi nasu na musamman da suke neman cimma domin babu yadda za su cimma wannan muradu nasu in ba tare da hanyar da za a samu a kirkiro inda za a ji duk kuɗin jama'a ba wannan ba shi da wani mahimmanci musamman a wannan lokaci da ƙasar nan ake binta bashi ba iyaka kuma kullum sake rungumo bashin nan ake yi majalisar dattawa ta miƙa ƙudurin ga kwamitin kula da harkokin 'yan sanda inda aka ce ya aiki akan ƙudurin ya dawo da rahoto bayan makonni hudu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.